الرحمن الرحيم كتب tabbata ma ta kana kullayin abinda duk yake samun nutsuwa cikin dare wanda Aisha ta yi mallakar ubangiji ne gaba ɗayan wa huwa al alim ubangiji ta ala shi a samiya mai ji sannan kuma al al'alim wanda yake maka idan an ce ma ta kana ana nufin ma hada a wata karra dukkan abin da yake nutsuwa yayin da dare yayi dukkan abin da yake yi shiru yayin da dare yayi mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala magana cewa abin da ke yi shiru da dare ko abin da ke yi shiru da rana wato kenan ina sauran ababai ko masu motsi ko ko mallakar waye domin halitta din biyu ko abin da yake motsi ko abin da baya motsi abu mai rai ko abin da yake mara rai dan adam da dabba da tsuntsu da kifa da ake ruwa duka waɗannan mutaharrika ne mun masu motsi masu motsi da cikin halitta amma dutse da itace waɗannan wato a tawafin nan ne makhluka na dauko wadanda ba sa mutu ko ba su da rai to wannan sai Allah ya wala hu ma kana kullu abin da ya kuma wanda baya mutu ne halitta mallaka ina ba da mun da sai malamai su ce abin da aya take miki wala hu ma kana wa ma taharraka kullu wanda Allah da abin da yake da abin da yake mutu dukkan mallakar Allah amma sai aka ambaci wanda yi turu ba ambaci masu motsi ba dai idan mai tambaya ya tambaye ka da tsakanin abin da yake mai motsi cikin halittun Allah da abin da yake turu yake ba mai motsi ba wanne suka fi yawa wannan suka fi yawa tsanin masu motsi cikin halittu da wanda za ka motsi tsanin masu rai da waɗanda ba su da rai malaka ne suka fi yawa to shi ba su karfi aka zo suka biya sai aka ambace su amma shi ne sun ma ta harfa su mai ta dole da Allah yadda Allah madaukaki zai ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'dakum fadin da cewa wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra ma da suka ce kuma wal farza kila fatan kunta ubangiji ya ce ya musu dabara da kuke yin su ba su da suke kare ko zafi sun eh, yi kuma dangane da su ba su da suke kare sanyi sai an da Ta saboda kai ne kuka ne ta gano duk da ka'idar fa'ata biyu ya ulul absar ku sanya lura ku sanya kulawa ya ku ta hankali dai wanda Allah ya nuna ba ta saka tufafin da za su kare mazafi kadai ba a'a akwai tufafu da za su tsare mu sannan ya ba mu dabara da hukuma na tufafu da za su tsare mu ne sannan ya ba mu ma dabara da kimiyya ne tufafu da za su tsare su daga ruwan sama amma ta Allah ya ambaci wancan sai yi su yi mu gano ɗayan da kanmu to haka anan gurin ma wanda mu ma ta kana yi shiru dan mu gano ma ta harraka din da kanmu suka ce idan ka lura karshen ayar na zai nuna maka wannan in shi wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami mai ji kuma shi Allah shine al-alim wato wanda yake masal to kaga anan gurin sai kawo tuka ta ji ya kawo tuka ta ilimi saboda ne ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allaka bi maza ya ta'allaka bi tawasul ilimin Allah yana ta'alluki da ilimin Allah yana yana ta'alluki da bi tawasul da wata ababan da ba sa ina ba da mu da to tun da ba ya ta'allaka bi mutaharrikat yana alaka da ababan da su motsi abin da yake yi shi ne ake jin sautin ka ko a tsohi abin da baya baya mutu ko sai dai a ilmantu da shi a tsohon ina ba ba a cikin magana idan kuka wani kuma da Allah ba na kuka ba wani kuma a cikin da kuma suna magana ne kaga sai a san akwai su amma ba a jin motsi ko ba a a da kuka mai motsi ba sanin ake ilimi a da kuka motsi shi ne ake Allah samiu da wanda zai tsinci lamarina ya kare ni ya tsare ni ya taimake ni hanya ko wanda ba Allah ba zai iya mun wannan zai iya ba da su zai iya tabbatar da bukatu na duniya ko na lahira fatihu samawati wal ard alhalin Allah ne shine mahalicin sama da kasa wanda ya kago halittar su ba tare da ya koya a wajen wani ba wa huwa yut'imu wa la yut'am alhalin shi ke ciyarwa ba a ce da shi waɗansu malamai suka da yarzuku wa la ne ke arzikawa ba a arzika shi kun ka ce da su in inni umirtu an akuna awwala man aslam ni kam an umarce ni sun zan farkon mai ni kai ya ubangiji ni ne farkon mutumi a cikin al'umma bayan farkon mutumi a cikin dukkan halitta ba kamar da wadansu suka kafara ayar duka su suke a farkon mutumi a cikin ne a cikin al'umma ni ne farkon musulmi umurtu an umarce na na ko na awwal mara abinda manzo Allah ke nufi ko abinda aya take nufi wallahu alam manzo Allah ta sanar da su cewa abinda kuke kiran su ba wai kana kiran su da su ko kana gidi a ka riga ki dan in mutum na kiran ta alkhairi ya kamata kuma ya aika in mutum ya hana ta sani ya kamata ya riga ta bari amma mutum ya zo ba alheri kun da ya kanta yana bacci ne ba abin nufi anya wannan alkhairi ne ko kira ni kiki idan mutum yake sauke wa jari yadda kuma kai ka kana yi ka ga ka ko ba ka an ya ko wannan gani ne kuka idan ka kaje kana yi to shine ma da kullum ne ibn ta na kona awwal man aslam wala takunanna min al-muslimin kada ka kasance cikin masu shirka wani kace da su inni asabu in asaitu rabbi ni ina jin tsoron in saba wa ubangiji wanda Allah shi ne mafi cikin halittar Allah amma yana jin tsoron saba wa Allah to amma a yau kowa wani ya ce shi baya jin tsoron saba wa Allah cikin zawartattun sufaye waɗanda gula sufiya waɗanda suka ba cikin suka suka yi nesa da turbar manzan Allah za ka tsaye daga cikin suna cewa aini ina bauta Allah ne dan Allah shi ne Allah amma ba dan aljannar ba ba dan wutar ba a zauna don jinsu da shi mai bautar Allah dan Allah ya aljanna ko dan Allah ya nufin da shi da wuta da wannan ba yi da bambanci da laifira da zai je ya aiki a gonar ka ko a kamfanin ka yana jan a amma shi ne da ni ko shi da suke cewa amma su suna Allah ne don shi ne Allah ya duk abin da ya dama ma yi da tsufa aljanna ko kare tsufa su da ba sai dai dai ko sun bauta musu dan Allah shi ne Allah wallahi tallahi wannan sauke wa cikin manzon Allah ne. ubangiji ta'ala ya ambaci garata da uku cikin bayi waɗanda yi nuna suna jin tsoron mutarsa suna fatan samun rahama innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu na sabira wato sun kasance suna dan gawa cikin ayyukan alkhairi suna bauta mana dan kadai abin da ke wurin mu na lada inda Allah sannan kuma dan ji annabi sallallahu alaihi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi a ɗaya daga cikin addu'o'i da yake da dare yake cewa Allahumma azabaka yawma اللهم قني عذابك يوم تبع الصالح يا ubangiji ka samar da ni azabarka a ranar da zaka tafi bayi sai azabar sannan kuma yadda yake kan cikin hadisin sahihu muslim idan annabi ya karanta tahiyya ya kammala salati wa kansa ya kan mutane dangane da al'amura guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من wa المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال wato yana neman tsari daga azabar jahannama yana neman tsari daga azabar kabari yana neman tsari daga fitinar rayuwa da kudin da tsala da ta mutuwa yana neman tsari kuma wato daga fitinar masihu dajjal har waɗansu malamai suka ce yin wannan sallah cikin sallah wajibi ne saboda yadda annabi ya rubuce wannan idan zai sallah sai ya karanta wato wanda ya rubuce masa kuɗaɗin ƙoran Allah ya ta ga da aikin annabi ga abin da Allah ya da annabi kun ka sai a akabu na sai rabbi ni ina jin tsoron in na sabawa ubangiji na ina jin tsoron azabu yawan rabbi azabar wani mai girma man yusraf anhu yawma idin wanda duk aka kawar anhu gabarin da aka kawar da shi gabarin azaba yawma idin a wannan yini faqad rahima sai ga ubangiji ya ji ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka dukan su wa wannan kuma ne rabo wanda yake mai girma rabo wanda yake mabayyani Allah ya sa ta bawa da azaba wannan rabo ne babban rabo ya Allah وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن لم تستطع فهو على كل wa in idan Allah ya sace ka ya nuface ka da wata cuta da gabi ciwon kai ciwon ciki ciwon hakori dukkan wani launayi da zai kama ka dukkan wani cuta da za ta ka wala ta ka lahu illa ba wanda ya yi wannan cutar da shi wa in bi khairin idan Allah ya sace ka da alkhairi ko lafiya ya yaduwar arziki a bakar dukiyarka a bakar ƴaƴanka ka mukami da matsayi wa huwa ala kulli shay'in qadir to shi iko ne a kan komai hakan take ya huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne a kan komai abin da yake nufi ba wanda ya ce ana wannan alkhairi ne da yake dan ya fito wannan a wata kura daban wai yin kuka da khairin fala radda li hukmi ba wanda ya ce mai da hannun agogo baya game da falalar da Allah ya tsugudu zuwa gare shi Allah ya yi za ka ɗaukaka ba wanda ya ce yana ka ɗaukaka Allah ya yi za ka ci zaɓe ba wanda ya ce yana ka Allah ya yi za ka haihu Allah ya yi za ka kawo mukami arzikin ka zai haɓaka zai yi ba wanda ya ce wato wannan aya tana tun kaɗawa bawa yi su gina alaƙa tsakanin ka da mana mutum wato duk abin da za ka nema na alkhairi ka nema a wajen Allah sannan kuma duk abin da kuke jin tsoron sani ka nemi kariya kai tsaye daga wajen Allah idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ka kariya ya ba ka tsaro babu wanda ya isa ya kuka da kai ko ce ta wannan tsaron da Allah ya kinta da maka bi qaidin lahi azama al-amru da qatatu min al-duru'i wa an adam min al-abr kariya da tsaro da Allah ke yi wa dan adam ai ya wadatar ba sai mutum ya nemo kudin da za ka sulke da kayan yaki da bullet proof da kun nan mota ko riga ya ba a cikin ina fata an fahimta azama al-amru da qatatu min al-duru'i ai ya fi ninkin da ninkin dukkan wata riga ta tsince da mutum zai kare kansa ita wa ana adam min al-afami ya fi dukkan wani gini mai tsawo da za ka hau ka tsoya dan kar a cutar da kai tsaron Allah ya wadatar da kai ba sai kai wannan ba ba sai kai wannan ina ba tsaron ai kuka kawa da kai ba wani mutum cikin duniya da zai ɗaukaka a fagen wanda ba da mutum sai ka ɗauka ta fuskar siyasa ya samu mutiya da haka wani ya ɗauke ta dukkan na kawai ko mota da sun da rubuna da waye da komai da komai to shi wancan mai duk da bakin wani su kuma ya tsare kamar sun su gane gidan wani ko ran ya tsare da bakin ka kuma sauran masu mutu ne tsare da bakin ka sai da sai ta hada mutu ne da Allah bai tsare da bakin ka samu wadansu masu tawakkali da Allah ta dauka kwanan Allah sai ba za su masa hakura ba amma wani kin su suka gudanar da sauran sai sun yi masa hasara haka ma da yi sauran sai sun yi masa hasara to wa ya a wancan mai tattafin tumatiri da mai tsire da mai gire da bijayi da mai wanki da guba da alhaji wani da malam wani waɗanda sun suna da yan adawa sama da yadda suke su Allah ya tsare idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tsare amma idan ka koma zuwa ga dabaran zuwa ga ɗan kudu zuwa ga dokaye zuwa ga malaman duba sai su kuɗin ka da ta imani sai Ramadan ne yi ke mata karya yi ke mata rabo duk da wa mata bani saboda haka da wannan duk razanar da mutum amma idan mutum dogara da Allah duk wannan ba zai tafi da hankali ba dan yi zai rayu akan tayar wa in yan sallallahu bi durrin fala tasaba lahu illa idan ubangiji ta ala yana ce da wata kusa ba wanda ya ce yayi wannan kusa wa in yan sallallahu bi khairin idan ubangiji yana ce da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir tabbata shi mai kusa da Allah

شيء الحكيم يجيكم إذا قدم دولتك كان الخبير جميل إن لم يرد لفظ الخبير هو يظن لك الخبر ميقاف الأطاري يجيكم أدن السعيدة هو يظن لك الخبرة سيلة جميل جميل تا ويجي جميل إن لم يرد إن كثير في أي دين أكبر هذا وأنا إلى الأبد ما في جيوما جيدا قل إذا كنت تريد أن تبقى فكيف الله جهيد بيني وبينكم Allah shi ne mafi girman shaida sama da komai shaidar Allah ta tsara shaidar dukkan wani mai shaida domin duk mai shaida da ba Allah ba ya iya yi waye mantuwa don bi ta'ala baya mantuwa ya iya yi waye kuskure don bi ana baya ya iya yi waye kan kai ya gani zalunci don bi ta'ala baya gani. inna ma la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun amma dan adam kuwa akwai a akwai zalunci wa amala al in innahu kana zaliman jahula da haka sai da Allah in kuma bin girman sai kullu dahu shahidun bayni wa bainakum kace da su Allah shi ne sai da tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha al qur'an an yi mun wahayin wannan al qur'an da kuke ji ina karantar da ku mu mu'unzirakum bihi sai in yi ku gadi da shi wa man balag da kuma wanda zai fito zuwa gare shi abin nufi shi na gabana su ka na rayu da su li unzira kun bihi da in yi da bai da shi al'ƙur'ani. wa man bala da wanda qur'anin zai same shi a wata ƙasa ba kasa ta ba a wata duniya ba duniya da nake ciki ba a wata waɗansu shekarun da bayan rayuwa ta wa man balaga wannan yana cewa da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ta kamila amma ta tafi kowa da kowa ta tafi komai da komai abinda musulunci zai da shi ba wani larabawa ne ya ungara ɗin jiki da kuma gurbatin ko larabawa da kuke gabana wa man bala da take wanda qur'ani zai zo gare cikin sauran yaruka na duniya cikin jinsin mutane daban-daban na duniya sa an da kuma nan dukkan alqur'ani ke cewa alqur'ani musulunci ne ko yana abin da zai ba ta sha'awa shine sai lokacin da zaka je aikin haji in ka yanzu duk wanda ya rayu a Najeriya bai je wata kasa ba bai yawo sosai ba cikin Afirka sai ya dauka cewa kasashen ba ka sun suka biya cikin musu biyu duniya amma da ta je kuma na ko aikin haka sai ka ganin kuma mai nore tsayayyu duk inda kawai da kai da kan Pakistan sai India dan Bangladesh Indonesia Malaysia Jamhuriyar Sudan Azerbaijan Turkmenistan Tajikistan Armenia da kai da duniya kuma yana ganin ya zuba da duniya yanzu ba a da mutane wani mutum kuma haɗa da sai su yi da kan da ya shiri na musulunci ya gudu kasar hausa sama da shekaru ɗari uku da suke baya amma ko yanzu kan yake da a tarihi da ya karanta na kwanan nan bayan an ba su damar yin karatun addini don da lokacin suna bin mulkin na sosiyalism ba ka karatun addini yake an ce maka ya shiga turai ta gabas yankin bosnia herzegovina da irin su Bulgaria su shekaru ɗari shida ko ɗari biyar da hamsin baya na su kaga a cikin jinsi ya riga zuwa wajen mutum da wajen ina da dan bai ma'ana ce na ma alfahari da ya da mutum da kuma kada ka nake zaka kalli Allah sarki ga wani da yau da kuma yana ganin wani mutum ba ta kai da wani da Allah ga mutum ba da wani ce na da'awar annabi da rubutu kowa da kowa duk wanda da rubutu ina ba za mu manta sai ne idan mutum yana da karatu idan mutum na yi da ba a cikin maganganun mutane wato akwai masiyalisi da tare da shi ya san da yake to shi ne zai ɗauka cewa yana da tarihi haɗa ne hana duniya da kuma yadda musulunci yake da wuri kaza zai yi kaza amma ba su wata ɗauka kawai su kuɗe ne su ya rungu da kan dubu wa man bala wa ma arsalna ka illa ta ka da nasu da tsiran wani duniya walakin asran nas la ya'lamun wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin قل يا أيها الناس إني رسول جميعا ان نقول له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يؤمن به ويعمل الحديث به ويقول لك يا مريم فقوت من كل هذا المدة قوة مثل القوة التي ولدت فيه لأن قول يا قوة أنت أبا يأتي فينا مدوني وأريد أن يوان شيئا يقولي وأن يا مريم أنا كنت سائل أنت بتعلمي هنا ما دعم قوة يقول لي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ظلت أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى a innakum yanzu ku din la tashhaduna za ku ba da shaida cewa annama Allah tare da Allah kan alihatan ko akwai wadansu allolin daban wanda suke abokanan tarayya a gare shi a sama ko a kasa da suka tantanta a bauta musu a roƙe su sai yanzu za ku ba da shaida akan haka abin da ake nufi da samuwar wani Allah tare da Allah ba lallai bane ba ya zanto wannan Allah da aka sawa Allah shi a matsayin kibiya ya bar na kata ko ne da aka faɗa ko na biyu ko na wani ita ido ko ne na zuci idan a zuciyarka ka kudurce ga wani na iya yin abin da ba mai iya dora sai Allah to ka san ya ma Allah ba wai sai kai mutum mutumin ba kana masa sujada ta zama da mantuwan malama da ko da suke dauka ya kai ba a cewa mutum ya yi shirka sai in ga gunki a gaban da ya fada ya jira gaban sa a jingina tasiri zuwa ga wani ba Allah ba cikin abin da ba mu yi sai Allah wannan shi ne ha kacewa da rayawa sai ka dauka wani iya kacewa ko ya raya banda Allah arzikawa da talautarwa sai ka dauka ga wani ne ya talautar da kai ba Allah wannan tasiri da tasiri zuwa ga wani Allah ka tashi rasuwa ka rantsa da sunan wani wanda ba na Allah ba ka tashi faduwa da yi kun kudi a yadda muka kira sunan Allah ko ka kira sunan wani ko wani ce ko wani wali ko wani mala'ika ko wani annabi ko wani malami ko wani aljan kun su ne shirka a cikin shirka kiran wani tare da Allah sawa'un ka yi mutum mutumin ka kana mutum ke da ko baka yi ba a inna kun la tusna dola, anna ma Allah ana ta tukara yanzu kun kuna sai da ya tare da Allah ko na Allah daban ma'ana ban ko da da koyar to idan da ku adalci a garin ku kadai ko a kasar ku kadai tsakanin wanda kuke yi da wannan sai ku tafi da wanda kuke yi da shi ba duka ko dan kuke hunan da kan babu ruwan ku da ma wanda ba ruwan ku da kowane sai ku kadai da su mabiyar wannan shehi na kasuwar suka Ta ga sauran wanda ba ka tare da shi wanda su musu tawaye wanda sun ma da hanke shi da su ba ta sai in yamuri a kwadon jakan masu kuɗi idan ka gane da rabatu ko akwai yarbawa mata masu bala'in kuɗi da ku san shehu da yake gane ko yake rubu ko yake wani ba ko sai da shi ma ba da kana da rabatu ba waye ma a inna kullu tashhaduna anna ma Allah alihatu kufra in ko kun yi wannan gidan mu ne da ni ba zai da ni ba yi taba tare da Allah akwai alƙawa akwai salautarwa akwai kwaikwaitawa akwai kaskantarwa Allah ne kuke yin wannan ba mu tare ni ban yi da wannan ba in ka zaki cewa da su inna ma huwa ilahu wahid shi fa Allah abin bauta ne shi kadai wa inna li bari'un min ma tushrikun kuma ni na barran daga dukkan abin da kuke hada Allah Na in kuna ganin yana da tasiri to ku sa in da tasirin nake a kaina a cikin gidana a iyalina arziki a rayuwa ta kuma da kafirin gani duk wanda ba Allah ba na faranta in ka tafi na da cikin harkokin na rayuwa haka aka ce Allah ya faɗa to kuma ya faɗa masa kuma sun ji ya ga wani kafiri mun wura yana tare da ubangiji ubangiji ya ba shi ubangiji ya ba shi dariya ko muna karantar da ɗalibai a cikin albarda ba a sauran duk malaman mu karantar da mu a cikin albarda mutayatullahi أغنى أم وضاعفة من الدروع ومن قوان عالي الجنة أقل ما هذا كنا من ذاكرة الدنيا أم نعم duk wanda ya karanta mutum dari da zaka karanta albarka kuma wurin ga wajen noma dan karanta shiriya sai da zaka shiriya yace laqad fa zaman da rasulu imama hakika ya rabo wanda duk annabi ya kasance shi ne shugaban yazo wani wurin yace wisayatu sa'adatuna ma'qudatun bi-ittiba'i wato gaba daya raban mu da arzikar mu ya danganta da yadda muka fi shi annabi kada ya faɗa maka amma sai kuma ka lokacin wani ko kuma sai ka rubuwa ne قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب اكثر الذين آتيناهم الكتاب يحرفونه كما يحرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الذين لهم الكتاب وإن لم يكفاك الكتاب التوراة يعرفون بوسوم كم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما في قوبنسا كما يعرفون أبنائهم كما يدرس في كائن الذين خذوا أنفسهم أما وأن تكا كابر تكاونا fahim la yu'minun su kan ba za su taɓa imani ba da shi sun karanta cikin littafin sun gano sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne wanda annabi Musa ya bishara kuma shi ne wanda annabi Isa ya bishara da kansa amma kan dukiya sai hana su bi amma suna ganin ga wani girma da suke ciki a cikin addinin. yanzu in zai shiga musulunci ba za su samu wannan girma ba sai su gwamnati ya kare su tsaya cikin addinin su rike wannan girma ga wani kuɗaɗen da za samu a cikin addinin a matsayin ku na fada fada a matsayin ku na fasta fasta manya manya waɗanda suke da a duka a wajen mutanen yanzu sun da addini na musulunci suna ganin ba za su samu wannan ba to sun gwamnati su yi rufa rufa don su gaba da rayuwa amma in ba haka ba sun kowa sanin cewa abin da aka turo manzon Allah cikin gaskiya ya alƙura muku baya alƙura bala annabi la kasu kan fasu ba mu layi ne Allah ce wa man aqlam mimman iftara ala Allah kadiban fa bi zalika ya ban kaza sama da wanda yake kirkariya ya dingina ma Allah أو كذب آية من تطوير كي أعطى آية من آوين أنا إنه لا يكره الظالمون يد لمريك حتى لم يكن بلغت صبر على ذات الجامعة كانت يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أن شركائكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نحشرهم lullube ranar da za mu fara jami'an gaba ɗayan sun mana kulu da zina ashraku sannan mu ce da waɗanda suke shirka suka daga kiran wani haɗe da Allah wannan wani kowanne ne wanda aka kira ko annabi ne cikin annabawa ko mala'ika cikin mala'iku ko wani cikin wani ko salihi cikin salihan bayi duk wanda aka kira tare da Allah za mu ce da su ayyana shirka hukumar da zai da kuntum tazmunun ina abokan tarayyan ku waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su ke taya Allah a aqidar ku ana iya roƙon da yadda ake roƙon Allah ana iya neman bukata a wajen ku yadda ake nema a wajen Allah ina suke ai da kirka ku da zai kuntu ta zuwan Allah ya sun malam ka sun fitnatuhum jawabin ba zai kasance ba illa an kano ba sai dai kawai ka sun wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu da dai ba mu kasance masu shirka ba rantsewa za su kira wani ta Allah ba su taba kiran wani wato almasihu ba ba su taba kiran na na fatima ba ba su taba kiran wani wani ko wani taliki ba kwata kwata wallahi ba su taba kiran da da ba ba wallahi na ba kunna mushrikin wallahi ya ubangiji da mu kasance masu yin sarka ba to wannan rantsuwa da za su yi ba ta tafi domin za su yi ta ne a daidai lokacin da kuma daga baya za a sa a za a tun yi rufi a kan harkar annuwan da kafafun su ba da kaida game da suke al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu a wannan rana ubangiji ce za mu doke babunan su mu rike bakin su tukallimuna aydihim annayan su rinka magana wa tashhadu arjuluhum kafafun su rinka ba da kaida bima kanu yasbun dangane da abin da suka aikata yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim وأنزلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين إذا ما بكم يا إيكاريا لبكر يقول لك بايع في عني لبكر تقول أجل سوى الأيام قال كلا ولد على الله ولنا ولنا لك كلا ثم تقول ولد ما تكلا تقول وائل ثم قال ما بايع تقول كلا ولد لك أجل تقول ثم لم تكن في هذا الفتنة الاختبار وتجربت أراء الأجل في الأبان فكرة على قولا الجواب an san da za su bayar idan an ce ainihin shiraka'ukun to shi ne an san da za su bayar ba ta zama komai ba illa an kawo wallahi rabbina ma sun lamu dan da kullu kai baka zama wala aku duba ga yadda suke wa kawunan su ƙarya a nan duniya da sun kira wani ba Allah ba amma Allah yana wasu ran da Allah ya rubuta shirka ba duba ga yadda suke wa kawunan su ƙarya wa dalla anhu ma kanu yaqulun wanda duk suka kasance suna kirkira abin da suka kirkira ya fasa ya bar dan haka dole ne kowane dan adam ne ce ya an tambaya guda biyu yi manya a gaban Allah ran ta kiyama tambaya ta farko ma za ku kun ta gudu tambaya ta biyu ma za a lakum murtali wannan tambayoyi guda biyu sun tafi kowa a lada ma za ku kun ta gudu wa kuka bautawa ma za a lakum murtali a bisa da tsarin wa kuka yi bautar a bisa da koyarwa wa waye ya bada bayanin yadda ake bautar idan bautar ba kowa kowa ba sai Allah amma wajen yi sai kai a tsarin koyarwar wani ba annabi da aka turo maka ba ko da daru Allah ba ya idan ka yi bautar a tsarin annabin da ya zo da bautar ba tsari ba rabi amma kuma wajen niyyar ka sai kana nufaci wani banda Allah Allah ba ya sanar ماذا كنتم تعبدون؟ ma za a duka ne zo tare wannan manyan manyan tambayoyi tambayar farko ma za ku suka abu don ita ce suke sassabe dukkan wata itaciya ta shirka in suka yi rufe shirka gaba ɗaya tauhidi ya tsaya ma za a duka ne zo tare sanin wannan shi ke sa gaba ɗaya ya fi da a cikin daga aiki sai suna kadai kauran wahida ba wanda zai samu da aljanna ya samu da daga ruwan alkawfara sai wanda ya aka wannan tambayoyin guda biyu to kuma waɗannan tambayoyi guda biyu su da suke gina kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kenan ma za ku ta budu daga la ilaha illa allah ma za ajatu bi mursalin muhammadu rasulullah kuma gaba ɗaya wannan sunan musulunci duk ibada da za ta dole kalmar shahada sai da kalmar shahada da kuma sallarka azuminka zakkarka salatinka sallarka a samu kai dan Allah kadai dan ya faɗa cikin hadisi kullu wanda aiki da wani aiki mun hada tare da wani a cikin ba, san ya da wani ya hada da shi ana amalin da ya yi shirka to wannan ko ta bauta wa kaga la ilaha illallah ta ce cikin aiki ga wajen kai dan Allah sai kuma a yayi sallah idan kai da annabi ke sallu kamar aiki muni musalli to kalmar Muhammad Rasulullah ta tabbata cikin sallah dole cikin kowace ibada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cikin sallah cikin azumi cikin salati ta idan ka zo yin salati kai dan Allah lalle ka ji tawon duwa wannan abu da ake ba da amma wata sida kai amfani da ita salatin ibrahimiyya salatin da annabi koyar ko salatin da aka kirkiro aka kawo salatin fati ko salatin sunatina ko salatin lariya ko salatin sabi ko ma me yana aka wata suna idan ko dai ba daga annabi yake ba ubangiji ta Allah bai saurare ka dole sai yi salatin da annabi ya koyar da kaidar Muhammad Rasulullah kuma kai dan Allah da la ilaha illallah ina fata an fahimta ubangiji yake unzur kafa kaza bu ala anfusihim wa dhanna annahum la kanu yastabun nurun man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim وأريناه كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا cikin mutanen maka man yastami'u ilai akwai wanda yake sauraron ka ko daga cikin masu sauraron alqur'ani daga cikin mutane akwai wanda yake sauraron ka lokacin da kake karanta alqur'ani ko lokacin da kake fasara magana ce zuwa ga annabi amma ta tafi kowane mai wa'azi ta tafi kowane mai karanta mutane akwai wanda yake sauraron ka amma da ke faruwa bai imani ba wanda Allah ana kudu da mutakin na mun sanya waɗansu marafai akan kunnuwan wato akan zukatan ana kudu lafazin akinna dabi da kinan wato kinan mun ji kenan akinna mara kai an yi faru ce da ba za su iya fahimta alqur'ani ba wa fi azanihim maqara a cikin duka a cikin kunnuwansu nan ma akwai wata tofiya da aka sa aka toshe kunnan ba wai sauti ne ba ta ba suka ji sauti sai dai ba sa mata ji ji na su ji ji na su imani za su ji sauti amma ba ta ji an gane su wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha inda za ta ga kowace irin aya da za ta da ita to ba za su imani da ko da za ta zo da ta mu'jiza ba za su yi cewa wannan mu'jiza ce wannan wani miracle ne ubangiji ya tabbatar a hannunka ba sai su dauka cewa za su da su ne amma da sai ta cewa ta ga koyi ne ubangiji da alaba hatta idza ja'uka har yanzu a lokacin da za su zo wurin da yajidunaka sai ka suna musu da kai يقول الذين كفروا ولم تكافئ تنسى تقول إن هذا إلا أساطير الأولين ai wannan abin da ake karanta mana na Qur'ani ba komai bane ba sai ta sunnoyi na mutanen ba ta sunne da afafiyar dalbi ne na usura kamar ta kai uhuduka a hadis ko dukuka fadafi ul'uba ala ai wa ka usura afafiyar ala wajen afafiyar ko na makamantan haka in hada illa salatul awwali wa hum yanhauna an abin mamaki yanhauna an suna ana mutane imani da annabi wa yanhauna an amma suna nisantar da mai zalunta ta gaba ne in za a yi imani da annabi sai su Allah su ka su in ka zo za ka wa annabi da addanci kuma sai su tsaya su ba kai kama sun ba mai wannan da yawa da cikin malaman tafsiri suka ce ta san ne akan Abu Talib wanda shi bai imani da manzon Allah amma in wanda ya zo zai ce ta alfarma manzon Allah sai ba shi kariya ya yi ce ko kiran mahala ya yi da yake da alaƙa da kowa a duniya yana tare da manzon Allah amma mu bai imani da sai Allah ya wai muhliku da illa mu ma yashurun ba kowa ne Allah ya wa kawo da su amma ba sani ba لو ترى إذ يبتوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المسلمين بل بدا ما كانوا يخفون من قبل ولو كنت عادي بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث هل ترى إذ على وجههم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ووحدنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وبنجد ولو ترى إن ذاك الذي yuqidu yayin da ake jefa kafirai ala nari akan wuta inda za ka ga halin da suke ciki fa qalu suna masu cewa ya laita ya kai kanmu nuraddu ila ma ajizan abin kemir idan duniya wala nusabbihu bi ayati rabbina ba za mu kuma kayyata ayoyin ubangijin ba wa nakunu min al-mu'minin kuma za mu kasance cikin mu'minai inda za ka ga hakan da kaza abin ba wato lautara jawabu laudan annabi an aisha bi mahzuf an bayyana ko a cikin larabci da shi kake sa a jaɗe jawabin lauhi da shi ne ma'ana lau da rajin mutu zuwa nan nari da ra'aita amran ajiban da ra'aita amran mahilan da ra'aita amran azima da kan da duk abin da za ka ga ina ga dan kai na taɓa ganin wata magana ta sai Muhammad wani ta Arabi Allah ya da gafara da yake mutum ne wanda yake da hikima wajen fassara ayoyin Alƙur'ani da girma da kalafin waɗansu wujuhu bayani a cikin Alƙur'ani yake cewa idan aka ce da kai ga wani ne laifi wanda ya kallabi mutane ana ta neman su Allah sai aka ce rannan kuma ma'aikatan tsaro sun kama shi kuma a sun kama shi a halin yana kokarin guduwa kasan ya san wanda aka mutu ya kokarin guduwa ila ta yi din to sai ba kokarin guduwa ya nufi amma yana kokarin guduwa sai aka kama shi yayi yace a nan wurin labarin zai faɗa ki kace ai kaga wannan ne ta farawan nan ayyayin ai ya da jami'an tsaro suka damke shi wai tafi da ko da ke su to na mari ya bi amma idan ka kada ka masa amfa har yanzu yana da komai ai kuma suka mari to kullun ne jira shi ne sai suka kada Allah ta Allah kana gari ya komai ba amma idan ka tattare gaba ɗaya labarin da ai da ka lokacin da aka danke wani irin kamu da aka masa wai ai an zo ne to na labarin ya bala zanarwa ya fi gurgi zuwa to shine nan Allah ce lau tara isu kifu ala nari da da lokacin da aka wurgi da cikin wuta sai a da kida ai da kada abu mamaki sai aka tafi wannan sai aka tarbe wannan magana kawai da aka ce fa tsalu kawai sai ga yi da cewa ya laifin nan ya ubangiji ina ma a ce amai da mu gidan duniya duk abin da ka zo ya ce a dawo daɗi ne ko wala wala mu kazuba bi ayati rabbina wallahi ba za mu kuma kai da ayoyin ubangijin mu ba wa nakunu min al-mu'minin za mu yi imani ba za su imani ba dan la tuban ba ni ba wannan zaka bane ba fa da mun ma kan yi ne kan irin abin da suke koyewa a da shine yanzu ya bayyana a gare su a sarari su da abin da suke koyewa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina sakamakon hakan shine ya bayyana a gare su walau rusu inda ma za a mai da su gidan duniya din la adu lima zu anhu da sun komai zuwa ga abin da aka tsara innahum lakatibun lalle su maka itani Allah zai cewa walau tara idu tubu ala rabbihim inda kaga lokacin da aka dakatar da su a gaban ubangiji su nan ma shi da ai da ka tsanci aka ai da ka ga yadda ido yayi na fata ai da ka da na faɗa muku kiyama kuke ba gaske bane a zakiran awwali ne kanu ne da sun ce bana da kai wa rabbi amana ran da ubangiji da kai mana wa ta ran zuwa masu yin zuwa kana ubangiji ce da su fadu wal azab kuma kun takurun ku je ku tantana azaba saboda abin yi na ya da muka faɗa da Allah ya ba wannan kai kuskure kuma ubangiji ta ala ya kamata Allah ya dukan mu ya mana gafara ya mana dukkan bukatun mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi